da me za a hada ma shayin empty za ka ba empty to kan jama'a me ake da kasan nan wace ƙasa nigeria mana nigeria eh to ko a karkata ta ka sauka ah, to je ina ka je inda ka fi so kai ma dai Usaini ka san me yake faruwa kasan nan kawai dai neman magana kake yi me yake faruwa a gashi nan kuwa rashin cika alƙawari da ake a kasan nan tamu ga ƙarya ga cin amana ga babu tsaro sannan ga wofantar da arewa ba abin da aka yi mata Allah sarki dan adam ga mantuwa ga rashin uzuri shin shugaban ƙasa shi ke da alhakin ƙaddamar da waɗanda suka cancanta suka dace su kare rayukan al'umma da dukiyarsu ya kuma yi hoɓasa ya kafa kwamitin da suke da alhakin yin wannan abu tukuru na kare dukiyar al'umma da rayukansu shin a tunaninka shugaban ƙasa shi zai wuce gida, ya kare ka ya kare gidanka da kake ta baloko kake daga murya shin duk wannan bala'in da yake faruwa ba arewa bane ba ya kamata a jinjina wa buhari ba ya kamata a zagi buhari ba domin kuwa duk wanda suke da madafin ikon ya kamata su kare wannan abubuwa da suke faruwa 'yan arewacin najeriya ne to suwa 'yan arewa Suwa 'yan arewa to me ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaron najeriya baba gana mungunu Ɗan arewa ne mai ba wa shugaban ƙasa shawara akan kafafen yaɗa labarai garba shehu Ɗan arewa ne chief protocol lawan Kazauri dan arewa ne shugaban sojojin ƙasa na najeriya yusuf birtai dan arewa ne shugaban 'yan sandan najeriya muhammad adamu dan arewa ne shugaban kwastan hamidu ali dan arewa ne shugaban sojojin sama airbus marshal sadiku abubakar dan arewa ne muhammad baban dede dan arewa ne abdullahi gana muhammad dan arewa ne yusuf magajibuci dan arewa ne liman ibrahim dan arewa ne prison service jafar ahmad dan arewa ne military defense intelligence dan arewa ne Nigerian Intelligence Agency dan arewa ne shugaban kamfanin mai na nigeria NNPC dan arewa ne shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa yar arewa ce ministan Abuja dan arewa ne ministan ilimi dan arewa ne karamar ministar ma'aikata yar arewa ce ministan ayyuka na musamman dan arewa ne karamin ministan gona dan arewa ne ministan sadarwa na ƙasa Isa Alfantami dan arewa ne ministan ruwa dan arewa ne ministan kuɗi yar arewa ce ministan muhalli dan arewa ne ministan gona na najeriya da sabo na nono dan arewa ne ministan tsaro dan arewa ne ministan sufurin jiragen sama hadi rika dan arewa ne ministan shari'a dan arewa ne ministan yada labarai na ƙasa, layi muhammad dan arewa ne ministan 'yan sanda na ƙasa mai garin gyaɗi ɗan arewa ne ministan lantarki ɗan arewa ne ministan jin kai da walwala 'yar arewa ce shugaban petroleum pound 'yar arewa ce babban sakataren tetfon dan arewa ne director general na simedan da dan arewa ne kai ɗanɗano in takaita maka zancen nan mutum ɗaiɗai ɗaiɗai masu madafin iko irin wannan sai da shugaba muhammadu buhari ya naɗa mutum 86 don ceto arewacin najeriya daga halin da ta shiga da ma najeriyar baki daya shin ɗanɗano mutum ɗaya tak ko mutum shida ciki wane ne ya laifi yanzu kai usaini na je kai maganar ministan noma yanzu mu a bangaren noma mu mutanen arewa me ake mana domin mu arewa da noma muke takama alhamdulillah a ranar 17 ga watan nuwamba shekara ta 2015 shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da wani tsari na ba da rance da tallafawa manoma kama daga kan taki iri magungunan kwari filayen gona kudade ko yadda yadda za a yi noman da kuma tabbatar da samun isasshen abinci da kuma aikin yi ga matasan najeriya a kan noman sai da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta saki kuɗi har naira ɗaiɗai biliyan biyu don tallafawa manoma masu ƙaramin ƙarfi su miliyan ɗaya da rabi domin su samar da kala-kalan abinci har guda goma sha shida kama daga irin shinkafa alkama masara auduga rogo waken suya wake gyada kifi da kaji a fili mai girman eka miliyan ɗaya da ɗigo hudu kai usaini wa'ina kake samun wannan labaran ne kai ina bibiyar gidajen rediyo na gaskiya da kuma jaridun da suke sahihan jaridu ba inda kuke bibiyar social media ake yada karya ba to haka ne usaini kai ma labaran karya kake gaya mana wannan covid-19 da muka same ta a cikinmu mu an ce an ba da taimako don a taimaka mana wa aka ba mu bai zo mana ba to naira biliyan hamsin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta kasafta wa magidanta a matsayin bashi don tallafawa masu ƙananan masana'antu da matsagaita wanda wannan annoba ta shafa ta coronavirus to bari ku ji idan na ce zan lissafo muku irin ayyukan da shugaba muhammadu buhari yi wa najeriya a kwana ɗari ma ba zan iya kammala muku bayani ba amma tunda kuna son zancen karfi ɗaya na dare daidai na tashi daga kasuwanci na ku zo mu ɗora daga inda na tsaya muku don jin cikakken bayani da kuma gaskiya ta shugaba Muhammadu Buhari wacce ɗora Najeriya da 'yan Najeriya a kai suke ƙoƙarin yi mana zamba cikin aminci da cin amana. Eh? zancen banza kawai mutane ba kuwa bibiyar labari na gaskiya ga abu zahiri a ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari yawa al'ummar Najeriya da ma Najeriyar baki ɗaya amma sai a tsaya ana kumbiya kumbiya ana koyi sai an yi magana a ce a teburin mai shayi aka ji ba teburin mai shayi irin namu ba. Kana ta kokari baba waɗansu na ta batawa fara yunkuri duk da ba za su bar adawa ba bar su yan a ruwa ne ba za su